والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدم كتابا fati gaba karatunmu na tarihin manzon annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na a abubakar mahmud gumi rahmahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a cikin garin azare jihar bauchi najeriya muna karanta wannan littafi na arrahiqul maktum bahasun fi siratin nabawiyya على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأن فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك بوري ربك رحمه الله تعالى يوضع متجبا دقا إندم كبايا idan ba manta ba muna karin bayani ne dangane da addinin larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda suka wayi gari a bisa addinin annabi Ibrahim alaihissala sa'an nan daga baya aka samu wani bawan Allah wanda Allah ya baki darajar duniya amma banda ta lahira shi ne amurbin ilwahai al wanda ki ya fara canza addinin annabi Ibrahim ya fara tsora mutanen makka a bisa bautan gumaka to kuma sauran garuruwa na larabawa ta wajen addini suna koyi ne da mutanen makka saboda haka da mutanen makka suka karkace ga barin addinin annabi ibrahim zuwa ga bautan gumaka to su ma sauran sai suka ɗauki bautan gumaka kamar yadda aka gabatar mana da bayani a can baya na sannan sai aka ambata mana wato yadda larabawa suka wayi gari suna amfani da waɗansu abubuwa da ake kiransu kibiyoyi na neman sa'a wanda mutum ba zai aiwatar da wani abu na kasuwanci ko na aure ko abin da yake da muhimmanci ba ba tare da yaje je ya jefa waɗannan kibiyoyi ba to musulunci bai yarda da wannan ba amma musulunci ya yarda da istikhara na farko in kana da bukata ko kana neman wani abu ka ce a taya ka addu'a ka rinka yin addu'a kuma ka ce a taya ka addu'a wannan ba haram sannan na biyu za ka iya sallah na fila raka'a biyu sallan da take lafiyayya in aka ce lafiyayyen tsallan nafila wanda babu tunanin duniya a ciki wato kana cikin natsuwa kenan sanan bayan ka'idar da sallar nafilan na raka a biyu kuma sai ka addu'a. Allahuma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta allahul اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر wannan bazauran da nake nema a almaridin nan khairul li fi dini wa ma'aki wa akibati amri wa ajilihi aw ajilihi faqadurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu ya Allah idan ka kasance ka sani ta'lamu anna hadha al-amra ko wannan bazauren da nake nema a yayu sharrin li sidini wa ma'aki wa aqibati amri fasrifu anni wa sirifni anhu faqadurni alkhayra haythu kana thumma rabbini bihi wannan shine salatul istikhar musulunci ya yi da wannan saboda haka akwai wasu malamai da suke cuwa-cuwa saboda mai yiwa mutane ba sa ba su sadaka idan ka je ka fala eh sai ce za maka istikara kuma ka biya a yanka maka kudin akuya ko kudin rago ko da yake daidai matsayin ka in ya dubi da ka ga yadda kake sai baka kudin kaji ko ka kawo masa ya ci kaji dama ya kwana biyu bai goge wuya ba ko kuma ya je karya musu faraki ga karbi kudin ya sa a cikin sai ta ai za a maka istikara to in za a maka istikara in istikara musulunci ne to fa sai an yi sallah raka biyu sai a zuwa karanta wannan addu'a kuma abinda annabi ya karantar shine ya karantar kai kai da kanka saboda sahabi ya ce annabi yana karantar da mu istikhara kamar yadda yake karantar da mu sura a cikin alkur'ani sa duk wani al'amari sawa'un yana da girma ne ko bai da girma wanda ka sa a gabanka to kai kokari ka haddace wannan addu'a kana karantawa to kun ji ai na faɗi damuwan da hausa saboda an ce ka faɗa da larabci mai yawa ba za ka iya ba ka je wajen wani ya shirya maka faɗa da larabci ka fallasa kanka to ka yana jin kowane yare saboda haka tun da annabi ya karantar da addu'an da larabci ne haddace da larabci amma in ka zo faɗin damuwanka Allahumma in kunta da alamu anna hazal amra wannan matsalar da nake fuskanta wannan auren da nake nema wannan harkan kasuwancin da zai shiga siyasan nan da zan yi takara khairun li fi dini wa ma'aki wa aqibati amri wa adilihi aw adilihi faqad hule. har zuwa karshe ina fata an gane wannan ke. saboda haka za mu taki darasi na nawa saboda na rufe shafin eh darasi na goma sha biyar lamba ta nawa lamba ta uku wa nau'un akwai wani nau'i na neman sa'a da mutanen jahiliya suke yi musulunci bai yarda da shi ba wato fihi minkum aw min gairikum aw multaqum akwai kifiyoyi guda uku waɗanda ake jefa su idan ana son a gane wato ɗan dangi da kuma ɗan zina da kuma wanda aka yi adoptin ɗinsa saboda haka ɗaya daga cikin kifiyoyin an rubuta minku ɗaya kuma an rubuta min gairikun ɗaya kuma an rubuta mulsakon min minkum daga cikinku min gairikun daga waɗansunku mulsakon likeke wato an likashi shi kanu iza kakau fi nasabi ahdihim idan sun yi shakka sun yi kokonto wajen dangantakan ɗaya daga cikinsu zahabu bihi ila hubal sai a je wajen gunkin hubal wa bi ta dirhamin wa jazurin za a je da dirhami ɗari da raƙumi guda ɗaya ba fauha sahibar fida sai su ba da waɗannan abubuwa kuɗaɗe da raƙumi gama abokin kifiyoyin nan na neman sa'a ko na neman bayani saboda haka sai ya watsa shi kuma ya karbi wannan fa'in kharaja minkum kana minhum wasifa idan minkum shine ya tsaya to wannan ya gwada dan nan nasu ne wa in kharaja alaihi min kun, idan kuma min kun ya bayyana to kana halifa to wannan ya kasance kawai wanda aka yi a aka yi yarjejeniya ne domin saboda wani lokaci suka yi dauki halis halis ne wanda aka yi yarjejeniya ko aka yi rantsuwa aka lika shi wa in karaja alaihi mulsak amma idan kalmar mulsak liƙeƙe ne to waye lika to kana ala manzilatihi fihim saboda haka yana kan matsayin sala nasaba wala hare wala har saboda haka shi babu dangantaka sannan kuma ba wanda aka yi adoptin ɗinsa ba ne ba amince da shi ba kun ga kenan ya zama kamar ɗan shege to suna amfani da wannan to a musulunci fa musulunci bai yadda da wannan ba in kana son ka tabbatar da ɗana ka ne wace hanya za ka yi eh yan diye a ji a yi gwajin jini shi ma mun fada muke musulunci bai yadda da shi ba musulunci bai yarda da shi ba a ji a gwada jini yayan kace za a gwada jini yayan ka wa shi kenan ciwon hawan jini zai kama ka take sai ka faɗi ka mutu zai Allah ya jarrabe ka mai eh. musulunci bai yarda da wannan ba wace hanya ce za ka bi eh to liyani liyani ai ba za ka tabbatar da shi ba sai dai ka kore kuma ka kore uwarsa kuma babu aure har abada eh dai eh? eh to Eto amma dai dama dama ma da kun ce mini firasa wanda za a za a zuwa duba ce ya yi kamar kaza to shi din ma babu tabbaci yana da taimakawa ne saboda yanzu za a iya ɗauko ɗanka sai ya samu baya kama da kai ta na. amma idan da waɗansu kofi za su zo suka dube ka suka dube ki sai su ce ai akwai kakan kawa ne ko babban kawa ne wannan yaro yana kama da yanzu sai ka zargi kakan ka ko babban ka shine ya cike wa matarka ina fata an gane in an yi liyani kuma an kore daga bayan ka janye kuma ya sake dawowa sai ya maka bulala tamanin kaza sai wa ka amma na iya sake jona auren saboda haka musulunci inda ka samu yaro aka ce an ɗaura maka aure da mace kuma ta shigo gidanka ta haihu sama da watanni shida da wannan ɗana ka ne amma in ta haihu ƙasa da watanni shida to musulunci ma yana shakka ba ɗanka ba ne to idan ta shigo kuma gidanka bayan shekara goma sha biyar ta zo da wani yaro kace wannan yaron kana tare da ni amma duk na farko ka yarda da su wannan ne baka yarda da shi ba to sai ku yi li'ani li'anin ma fitina ce Allah ya sauke wannan kenan wa ya karbu min hada yana kusa da wannan almaisir akwai tatan da suke yi walkida shi ma suna yi ne da kifiyoyi wa huwa darbun min wani nau'i ne na tata kanu yattasimuna bihi lahm al-jazur wato sukan yanka raƙumi ne su rarraba nama raƙumi in kaji ake al-jazur ana nufin tsohon raƙumi allati kanu yatakamaruna alaiha nama raƙumin da suke wato tata akai wa zalika al sun kasance suna sayan raƙumi nafi'atan na wani lokaci ba za su biya kudin nan take ba fayan haruna ha sai su je su soke wa yaktimuna ha samaniya wa ishirina qisma sai su raba gida ishirin da takwa au asharata aqsamin ko su raba gida goma kuma yadribuna alaiha fil qida sanan suka raba gida goma ko ishirin da sai su jefa musu kifiyoyi in aka kada aka kada kifiyoyin sai a jefa Wafiha a cikin kifiyoyin akwai arrabe wanda ya riba to zai dauki banza kenan ina fata kun gani. wal guhul akwai kuma wanda yake banza to shi kuma zai biya eh ya dauki hasara man faman jala lahu kidahu arrabe duk wanda kifiyan riba ta fito faza to shi zai fi nama a banza zai ɗauki nama kuma ya ci banza wa aka za nasibahu min aljazur sai ya dauki wannan kaso na nama wa man kana jalahul gubul wanda ki kuma kifiyansa ofi haka ya fito to kaba ya taɓe wa gari masamana ha shi kuma zai biya kuɗin bayi da nama kun ji dabara dama menene manufan cata wayo ne da cuta wayo ne da cuta saboda haka kawai domin su gwada keke ayansu shi ne sai a sayi rakunin a karkasa aka kakkasa shi kenan sai su watsa wannan abin to haka ma irin caten da ake yi na karta ko na lido ko kuma wanda da ake a kasuwan ƙauye ban sani ba ko yanzu ana yi eh a yanzu ana yi ko eh a da lokacin da muke yara ƙanana muna ganin ana zuwa a zuwa ce ka kawo ka kawo silai daga kwabo aka fara sisi aka fara silai wani ma a gidansu zai je ya sato na sata zai sato ya zo ya mika a cinye ya sake mikawa a cinye ya sake mikawa a cinye ba cuta ba ne a cuta ce saboda haka cata asalinta cuta ne musulunci bai yadda da wannan ba har ila yau yana daga cikin ɗabi'u na jahiliya wa kanu yu'minuna bi akhbaril kahna suna yadda da labaran bokaye wal arrafina da masu duba wal munajjimina da masu gadara da ilimin taurari wal kahin boka huwa man yata'ata al akbara an al kawa'il fil mustaqbal shine wanda yake da'awan sanin labarai na abubuwa a nan gaba ya ce ya gaba a nan gaba abu kaza da kaza da kaza da wa yadda'i ma'rifatal asrari kuma yana da'awan ya san asirai ya san abin da yake boye ga ya kamata kai shi wa min al-kahna daga cikin bokaye akwai man yatsamu anna lahu tabi'an min al akwai wanda yake ce akwai aljannin da yake taimaka masa dalilin da yasa waɗansu malamai suka ce idan ka je wajen mai maganin gargajiya ya ce bari ya yi magana da aljaninsa suka ce ta wannan boka ne to amma akwai bambanci eh, mun yi bayanin cewa babu laifi ka yi abokantaka da aljani babu laifi aljani ya taimake ka kai maka taimake amma mafiya yawa aljani ya taimake ka yafi sai dai duk taimakon da aljani zai maka idan babu saƙon Allah cikin musulunci ya yi da wannan amma an akwai abin da ya saba ma ƙa’idan musulunci musulunci bai da wannan ba misali mafarki duk mafarkin da ka yi ya yi maka albikir ko ya maka wani umarni ko ya hana ka in dai bai saba ma ƙa’idodin musulunci ba ana so ka bi ai kaga mafarki ne saboda gwargwadon gaskiyanka gwargwadon mafarkin da za ka ringa yi in kai ɗan ƙarya ne to ka ringa mafarkan ƙarya in kai mutumin banza ne kuma to ba lalle kai mafarki mai kyau ba ka ringa mafarkan razanarwa don a kai kai sai ana gwada maka cewa ka gyara halinka amma abin da aka sani mutumin kirki to zai yi mafarkin kirki ne tunda annabi ya ambata mafarki mai kyau na gaskiya yana ɗaya daga cikin kaso arba'in da shida na annabi saboda haka in kana mafarki mai kyau kana gani yana tabbata to a cikin matakai guda arba'in da shida na ka kaga ka taka guda ɗaya saura nawa to mutumin da zai hau sama sai ya taka takarda bai rage ba in ji masu hausa suka ce ya rage wai wanda ya taka takarda sama zai ji amma sai ya taka takarda ai kaga ya ɗanki eh idan kana mafarki mai kyau da ba a rufe kofan annabci da manzanci ba da za ka yi tsammani maza Allah ya ce a rufe kofan annabci da manzanci abinda ya rage su ne almubashira almubashira ya ce mafarkai masu faranta rai mutum zai gani ko za a gani masa musulunci ya yadda da wannan saboda zan yi mafarki alaramma lakin da alaramma an zo an ba shi mata mun zo ɗaura aure mun shirya walima muna ta walima alaramma ta gani in kaga in na ga haka to ba mamaki Allah Ta baraka wa ta'ala zai tabbatar maka da wannan sai kawo kafin alkalami <laughs> Eh, saboda za ka je kai ta addu'a ka ce Allah ya tabbatar da haka Shi ne yara aw yura lahu zai gani ko za a gani masa to amma an kai mafarki ya maka a cikin mafarki ya kai maka umuni da abin da ya saba ma Allah ko ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ya saba ma kaidodin musulunci to wannan ba za ka saurara ba to haka abin yake saboda haka babu muskila mutum din yana mu'amala da abin nan da aljanu sai dai ya yi taka tsantsan yawa ya yi taka tsantsan duk mafiya yawansu batattu ne kuma suna batar da mutane ne na to wannan kenan wa minhum kuma daga cikinsu boka ya bai manyan da'i idrakal gaibi, bi fahamin ƙusiya? yana ce yana iya sanin gaibi saboda wata fahimta da Allah ya baki to duk wanda ya ce maka ya san gaibi ko ya san asrarai ko zai faɗa maka abin da zai faru nan gaba to lalle ka tabbatar wannan boka ne boka ne musulunci bai yadda da wannan ba eh. to dan uwan nasa shine mai duba wato akwai inda suka hadu akwai inda suka bambanta wa minhum man yadda ma'rifatal umuri a cikinsu akwai wanda yake da'awar sanin al'amura bi muqaddimatin da waɗansu abubuwan gabatarwa wa asbabin da waɗansu sabubba wanda yake sadillu biha ala mawaqi'iha wanda yake amfani da su domin ya gane ma'aukan abin min kalamin ko dai ta ɓangaren magana na manyan yasalu wanda zai tambaye shi au fi'ili ko aikinsa au hali ko kuma halinsa Ya sa duk wanda zai zo ya duba ya ce a baki hula ko a dauko kwalin wanda ba ta da lafiya to wannan nan duba ne ina fata an gani. da wanda zai bude tafin hannun mutum ya ga zanen wai ta nan ne zai gane to dan duba ne wani lokaci ana ce a kai kwalin mace saboda ba ta da lafiya ko takalminta ko hulan mutum to duk wanda yake yin haka dan duba ne ina fata an gani musulunci bai yadda da wannan ba wa hadha al-qism yusamma ar wannan bangare ana kiransa mai duba kaman yadda ma'rifat fatal masru kaman wanda zai ce ya san inda aka sace abu aka boye shi ma mai duba ne wa makana sarika ko inda aka yi sata wa dalla ko inda abu ya bata wa nahwihima ko makamantan su shi ma dan duba ne kuma annabi ya ce man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je wajen boka ko mai duba ya gaskata abin da ya faɗa masa to ya kafirce da abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma waɗansu ruwayoyi man ata ha'ifan aw imra'atan fi dubriha aw kahinan fasaddiqahu faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya amfani da mai haila mace tana haila mutum ya sadu da ita to ya kasance da abinda aka saukar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya salunaka anil mahidi qul huwa adhan واعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن min حيث أمركم الله inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bai da wannan aya ba sai dai sassautin da aka masa in aka samu kuskure don wani lokaci ana samu kaman ambaye da amare mata suna haila amma za a dauke su a kai su gidajen mazajen su ke sa muke ce iyaye ku ya hankali a bari a daura aure wa mace a lokacin da hailanta ya dauke ko ba za a kai ta gidan mijin ba sai hailan ya dauke in ba haka ba garin doki za su je su hau dokin menene eh za su je su halakar da kansu amma duk wanda aka samu yayi kuskure ya sadu da iyalinsa tana cikin jinin al'ada to akwai sadakan da zai yi in ya zo ya samu kuɗi mai kauri yanzu kamar a yanzu wani kuɗi ne za a ce mutum ya ji jiki nawa ne mafi karancin albaki eh mafi karancin albashi dubu talatin ko hamsin to a ce mutum ya dauki mafi karancin albashi a dunkule ya ba sadaka in yana son Allah ya kankare masa wannan laifin da ya yi na saduwa da iyalinsa a lokacin tana cikin jinin al'ada misali kenan sannan na biyu a imra'atan fi duburiha ko kuma mutum yayi amfani da mace a duburanta liwaji kenan idan ka auri mace luwaɗi bai halatta gare ka ka yi da ita ba abinda aka ce shine ka sadu da ita ta inda aka saba wannan koma ta yaya ne tun da nisa ukun harsun lakum fatu harsakum anna kaytum muqaddimu li anfusikum abinda Allah ke kenan saboda haka mutum yayi luwaɗi da matarsa tsoron takin tashin kiyama zai taki layin mutanen annabi lokaci sai babu kafara to haka wanda ya je wajen boka ka faran kenan ka tuba ka yi watsi da boka tunda wancan ruwaya ta ce kahinan au arrafa kahin boka arrafan mai duba abinda zai baka mamaki zai ga manyan mutane mutumin da ya je ingila ya je amerika ya je faranta ya ma je bangon duniya amma sai ka samu ɗan kiririta mai kakaka abinda boka yake faɗa masa shi yake aiwatarwa ko abinda mai duba yake faɗa masa shi yake aiwatarwa kuma ya duba in ka ga riga mai kyau a jikin bokan ko mai duba za ka samu shi ya baki to me yasa za ka tsaya kana wannan eh ka fi shi soja, ka fi shi komai Allah ya tawaje na'am sai wal munajjim mai amfani da taurari ilimin taurari ya kasu kake biyu akwai wanda musulunci ya yadda akwai wanda musulunci bai yadda ba yanzu kun ga irin ilimin da muke samu lokacin da muke yara ko mutum yana yaro ya tashi yana ana gwada masa taurari wannan na waje kaza wannan daidai gari kaza kenan eh, a da can da babu hanyoyi babu manya-manyan hanyoyi idan mutum ya tafi a azarin nan in ya ga tauraro ta wani waje zai ce in ya bi wannan tauraro zai kai ki jama'a re in ya bi wannan tauraro zai kai ki yayu in ya bi wannan tauraro zai kai ki tsakuwa ko zaki in ya bi wannan tauraro wannan ilimi yana da kyau sannan kuma ilimin taurari wanda mutum zai gane alkibla tun akwai waɗanda saitin alkibla suke fitowa wannan ma babu laifi sannan ilimin taurari wanda za a gane yawan kwanakin mutum da arzikinsa da ina zai zauna ya samu albarka ina zai zauna ya tsiyace shi ne musulunci bai da shi ba saboda babu bambancinsa da duba duk tafiya ɗaya ne ina fata an gani eh, da ƙur'ani ya ce wa bin najmi hum yahtadun ai wajen tafiya ce su a cikin sahara da taurari suke amfani taurari shine kaman trafikin light nasu ko kuma signboard saboda idan da rana ne za su yi tafiya to sai dai su sake raƙuman amma dan adam ya kai rikice da rana bai san ina ne zai ji ba sai raƙumi raƙumi kuma ka sake shi shi kenan kai kana son ka je jama'are ka sake shi mai yiwa ya riga ya karkata sai idan ka gadau mutumin da zai je jama'a ne dan a gadau tsakanin gadau da jama'a ne how many kilometers sai ina ma zai fi saboda akwai manya manyan koguna ko da ke zuwa yin gada ko zuwa ita to daga ita zuwa zuwa jama'a da akwai hanya lafiyayya amma dai ka ga kilometers nawa wanda daga azare zuwa jama'a ya fi sauki to shi yasa suke tafiya da daddare saboda da daddare ba sa fata amma idan akwai taurari da su suke amfani saboda sun taki sun samu in ka ga tauraro daga wata kaza zuwa wata kaza ta bangare kaza to ya doshi garuruwan kaza da kaza ne amma cikin watanni kaza ko lokacin sanyi yakan koma bangare kaza saboda akwai taurarin da ba sa tsayuwa a waje ina fata an gane to amma duk wanda zai amfani da ilimin taurari ko san a misra ana karanta da yurmal barai da gaske Allah ya kyauta wal munajjim man yanzuru fi nujum wanda yake dubi cikin taurari ai al kawakib wa yahsibu sayraha wa mawaqitaha yana kididdige tafiyanta da lokatanta li ya'lama biha ahwal al alam wai domin ya san halin duniya wa hawadithahu da abubuwan da za su faru allati taqa'u fil mustaqbal wanda za su faru nan gaba sai ta yi za a yi mulki a waje kaza da eh, sarki kaza zai mutu ai za a yi kaza da kaza kun san wannan shi ke rikitar da masu mulki shi yasa suke rike waɗannan hannu biyu wanda ko musulunci bai yadda ba saboda waɗannan ba za su canza maka komai daga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara maka ba kuma ya kamata ku sani akwai malaman da suka tafi akan cewa yin Allah wa ma'aika wa yusbit wa indahu ummul kitab Allah yana yamhullahu Allah yana goge ma ma'aika ko abin da ya ga dama wa yusbit aw yusabbit kuma Allah yana tabbatar da abin da ya ga dama wal murad aw al ma'na yamhu Allahu ma yaka'u wa yuthbitu ma yaka'u aw yamhu Allahu ma yaka'u wa yuthbitu ma yaka'u Allah yana goge abin da ya ga dama yana iya tabbatar da abin da ya ga dama da wannan ne waɗansu malamai suke da fahimtar cewa za a iya samun shekarunka wanda aka rubuta maka cikin Allahul Mahfuz ya kasu kashi kashi a ce ko shekara hamsin ko shekara saba'in ko shekara ɗari <coughs> za a iya rubuta maka kowanne yes sai a ce idan mutum yayin shekara hamsin in bai yi kaza da kaza ba to ba zai je saba'in ba ko kana yawan aikin alheri in ka yawaita aikin alheri addu'o'i kuka yi yawa Allah ya tsawaita kwanansa to sai ga ka wuce 70 din ma ka je 100 saboda me saboda addu'a ba ta faduwa kasa banza ina fata an gane eh akwai malamai masu fahimtar haka a cewa an yanke maka kat babu maganan kari sai dai a sa maka albarka a ciki suka ce saboda abinda wannan aya ta nuna kai da hi. to kaga tunda Allah ta'ala shi yake canza abin da ya ga dama to ka roka wajen Allah addu'a ta fi komai muhimmanci in ka tsaya ka dage da addu'a ka gyara halin halinka kikenan wai za ta alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an sai dai ka'ida fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun saboda akwai al-istijabatu wal iman matukan kana da al'istijabatu wal iman to za ka roƙi Allah kuma Allah ta baraka wa ta'ala ce zai amsa maka sai dai ka sani na farko ba a gaggawa ma Allah masu cewa Allahumma rzuquni emergency to fa sun riga sun kauce hanya eh wannan automatically ma Allah ba zai karbi addu'a ba don Allah ba masa haka annabi ya riga ya fada ce Allahumma rzuquni emergency to kun ga wannan ya gwada yanzu yanzu ka zo ka yi addu'a ka ce lalle sai Allah ya amsa maka addu'an ka yanzu ba zai yi ba fa inna Allah la mustaqriha lahu domin Allah ba mai tilasta masa roƙon Allah yake yi kai ta roƙon san ya ga dama ya baka sai dai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani shine idan mutum yayi addu'a to yana da ɗaya bisa wato yana da ɗayan abubuwa guda uku abu na farko ko dai amsa masa addu'an abin ya roƙa a baki abu na biyu ko kuma Allah ba zai baki abinda ya roƙa ba amma zai karbi addu'arsa sai canza masa ya juyar da wani karre gabaninsa wanda ke bai sani ba saboda idan an amsa masa abin da yake nema wancan shari ya same shi to wannan kuma bai da amfani shi ko bai sani ba abu na uku shine Allah tabaraka ta'ala ya rubuta masa lada inda addu'a al-ibada addu'a ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum min alladhina yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannama dakhirin saboda addu'a ibada ce Allah samu dace na'am to shi shine anan malam yace wa tasfiqu bi asbaril munajjimin a gaggata labaran masu ilimin taurari kuwa fil haqiqati imanun bin nujo, wannan imani ne da taurari eh, Amma ban da na tabbatar da wata eh, malamai sun ce babu laifi don an yi amfani da na'ura sai dai mu wajen ɗaukan azumi da ajiye azumi ba ce a yi amfani da na'ura ba mai annabi yace sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30 yawma walabi annabi ya riga ya gama mana abin sai za ka ce a dogara da wannan kalanda babu tabbas amma babu laifi a yi amfani da shi duke zama gayi amma a dogara da shi dari bisa dari ba sai wata na karewa abinda annabi ya ce ku duba wata sumu li ru'yatihi kuma ru'ya shine kwacewa shine ganin ido ganin ido amma dukan ku ne aka ce ku gani ba dukan ku ba eh abinda zai baka mamaki babu ayan da ta ambaci ru'ya wajen daukan azumi ko ajiye azumi babu ayan da ta ambaci ru'ya abinda aya ta ambata fa man shahida minkum shahra fal yasumhu fa man shahida minkum shahra wanda ya halarci watan daga cikin wannan kuma koda baya gani in dai labari ya tabbata masa fal yasumhu wajibi ne dauki azu kuma abinda zaka gani a cikin tarihi zamu zo mu mai yawa dai ba za mu yi tarkizi bane manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen daukan azumin watan Ramadan ko ajewa bai taba ganin wata da ido sa duk fala masa yake wannan don a sauwake ne yanzu a ce sai sarki ya fito sai shugaban abin nan karamar hukuma ko shugaban kwamiti ya zo sai ya fito sai liman ya fito eh ka ma kowa ɗaukan azumin wata ramalana da ajiye azumin wata ramalana ganin wata jinjirin wata alhilal mazala bai taba gani ba sai dai ya faɗa masa ya ɗauka to wani gardi ne za ka ce wa sai ka gani da ya ɗauka wata aya ce ta tabbatar maka da haka man shahida dai ba kamar a bane ka samu wata aya amma man shahida wanda ya halarci watan wannan koko yana gani ko baya abin nan yasa a gaba aka ce fa mun kana min kumari da nawa ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra eh ya halarci watan amma kuma yana halin tafiya aka ce sha ruwa mace ta halarci watan amma tana cikin jinin al'ada aka ce ta sha ruwa ta biya wani lokaci to wannan kenan saboda haka inda dai masu ilimin taurari na ainihin duba za su ce za a yi biyun mulki ko sarki wanda zai mutu ko wanda zai yi sarauta ko za ka zama kansila ka yadda to ka sake hanya waka na min imanihin bin Nijur, yana daga cikin imanin mutanen jahiliya da taurari al-imanu bil anwa imani da taurarin anwa Ko kuma sai lokacin mai sai lokacin damana suke fitowa mai sai lokacin damana suke fitowa bakanu ya kuluna sun kasance suna cewa na bi nau'in kaza wa kaza an mana ruwa da nau'in kaza wa kaza yanzu kamar jiya da aka yi ruwa mai yawa har karfe tara an kai ana ruwa na cikin garin nazari ko ba ka bani eh. ina jos amma wani sai da ya mu mun ce ana ta ruwa a azare eh ya za ne ma na bada muku da ma yan kwana biyu ba yi ruwan ba an kwana biyu ba yi ruwan ba to kawai bayan an wayi gari wani ya zo ya ce ayin mutum na bi nau'i kaza wa kaza ai an mana ruwa ne saboda mun shiga watan September ko watan August ko kaza eh, bi nau'i kaza bi kahari kaza bi nau'i kaza bi najmi kaza waɗansu haka suke fassara to babu wannan in Allah ya bude kofofin rahama ya kan bude duk lokacin da ya ga dama sai ya kawo ruwa wallahi wani lokacin mutane za su isa suna ta roƙon ruwa amma sai Allah ya hana su ruwa wannan an yi mun gani kusan ko zamanin annabi Sulaiman akwai lokacin da aka zo ruwa ko ya kafe gaba daya yace kai ku mu fitar roƙon ruwa mutane suka fita ya zo zai fita a hanya kawai sai ya ga tururuwa tunda yana jin magana abin nan tururuwa kawai ta daga kafofinta sama tana addu'a tana ce ya Allah ka ba mu ruwa saboda mu dabbobi ba saboda mutane mabarrata ba ko don mu ya Allah a ba mu ruwan nan sai ya ce wanda suka kara samu a fada musu su dawo cikin gari ga dabba nan ta roƙi ruwa kuma Allah da za a yi ruwa kuma ka yi ruwa eh, saboda ba lalle ne waɗanda ake tsammanin su je su yi roƙon ruwa a samu ruwan ba dalilin da ya sa masabar malikiya suke cewa a cikin littafansu na fikihu idan mutane suna zaune da waɗanda ba musulmi ba sawa'un kiristoci ne ko kuma yahudawa ne ko kuma arna ne amma ko waɗanne an san su da salon hanyar roƙon ruwansu to idan musulmi suka yanke hukunci za su fita roƙon ruwa a ranar su ma waɗancan su fita don ba haka ba za a samu matsala ko kun fita ranar juma'a kun je kun yi roƙon ruwa Allah bai saukar da ruwan ba yahudawa sun je ran asabar sun je sun yi roƙon ruwa sai aka yi ruwa ranar asabar to fa za su ringa muku gani gani eh, bai ko ranar asabar din aka suka je suka yi roƙon ruwa abin bai yi ba sai su kiristoci suka je ranar lahadi shikenan suka dukufa duka suka yi roƙon ruwa sai aka yi ruwa a ranar lahadi to kun gani akwai matsala don saboda wani sai an taba aqidarsa sa ka ce a fita gaba daya kuma a fita lokaci guda kowa ya je wajen ainihin ibadarsa wannan shine masabar malikiya wallahu alam na to hadisi ya tabbata wata rana a hudaybiya inda aka yi sulhul hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je yayi kwanaki a wajen to sai aka yi ruwa da daddare aka yi ruwa mai yawa maza Allah ya fito sallan asuba zai jagorance su sallan asuba an yi tantuna da yawa Gine bayan ya idar da sallah yake ba su labari da yake cewa cikin bayan Allah akwai wanda yake ce an mana ruwa bi nau'i kaza wa kaza saboda sauraro kaza da kaza ne fasarar da malai kawo mana amma waɗansu suna ce saboda wata kaza da kaza da kaza to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya faɗi haka to wannan ya yi imani da taurari kuma wa kafirin bi ya kafirce da ni domin ya gwada kamar Allah baya da iko kenan alhali kuma Allah shine mai saukar da su don a ta saukar da ruwa ruwa ya kasance mai albarka ne ko mara albarka wanda zai yi barna ne ko wanda ba zai yi barna ba ko wanda za a yi kaza a yana cikin ilimin Allah yana cikin ilimin gaibi babu wanda ya sani sai Allah wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taqtibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamu sai wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil qawaqib sai duk wanda yake amma mana ruwa da falalan Allah da rahamanta da wannan yayi imani da ni kuma ya kafirce da saurari abinda yake so shine abu huraira yake cewa ma ku karanta idan kun ga dama ma ya lahu, mai rahmatin duk abinda Allah ya bude mutane na rahama ruwan sama din na rahama ba wanda ya sai rike kuma idan Allah ya rike akwai wanda ya sai kawo ne. Eh, ko masu evaporation suna yin evaporation a wadansu wurare ne baya yin yawa wasu akwai kasashen da saboda tsananin zafi su ba su da ruwan sama to sai su harbar ruwan sama sai ya zubo a cikin gari evaporation kwarai da gaske akwai kasashen da suke yi amma ba za ka hada ki da na Allah ba saboda Allah laisa ka mislihi kai wa huwa samiul Na sannan wa kana fihi mutiyara sannan a cikin jahiliya larabawan jahiliya akwai canfi bi katrin fafatihim at-tiyara canfi wa hiya taka'um bi kai shine ayi ka umki da wani abu ko da yake annabi ya riga ya kore Eh, duk wanda za a canfa annabi ya kore ya ce banda abubuwa guda wuce abu na farko matsiyaciyar mace mai bakin baki ba wai mai bakin baki irin wannan ba wanda bakinta bai da kyau wato in ta rinka maka maganganu wani lokaci kana jin kai wai me yasa ma kake zaune da wannan matar ta ce ba ka da kirki kai din nan dan matsiyata ne kaza kaza kaza da faɗa maka abin nan to wannan akwai shu'umci to wannan mata shu'uma ce na biyu sai gida idan mutum gidan da yake zaune akwai kunci a ciki bai samu ya sake ba kullum mun buga misali a ce daki ne suke daidaya ko ba irin katangan tsakani ba ya'yanka suna ɗaya ɗakin kuma kai da uwarsu kuna ɗaya ɗakin duk abin da kuke yi na nishi suna ji Wani akwai alheri a ciki eh, ina fata manya sun gane zance na sannan na uku abin hawa abin da kake kashewa abin hawan kullum kana kulawa da abin hawa sai ka kashe kudi sai a ce waje kaza ya balle sai ka kashe kudi a ce waje kaza ya baci to wannan akwai shu'umi ko shu'umti to akwai a cikin nafin wannan hasil hawa rabuwa da shi ke ka sai to mutane nawa ne zaka samu suna da tsohuwar mota daga nan mutum ya je adamami ya dawo to sai ya ci fensho ɗinsa na watanni uku sannan kuma wata rana in ka zo ka je yayu ka dawo sai ka ci fenshon watanni biyu to ya za ka yi dole ne ka rike mota ina fata an gane da wannan ki ne amma ba cikin waɗannan abubuwa guda uku ba a zo ce mace kawai tana da farar kafa duk wanda ya aure ta zai tsiya ce karya ne in ka yadda sai ya dame ka kuma in ka je lahira Allah ya tuhume ka ko a ce ga gida ko unguwa kaza duk wanda ya zauna zai tsaya ce a unguwa ai arziki na Allah ne wallahu yakbidu wa yasutu wa ilayhi turja'un yau ma wani yake fada mun cewa ya ce a shekarun baya shekaru goma da suka wuce yana da jari ya kai ya kai ko miliyan ɗari biyar ne yana da jari ya kai miliyan ɗari biyar ko sama da haka sun na ji kamar miliyan ɗari bakwai ma ya faɗa ya ce amma a yanzu a yanzu ya ce wallahi sai an taimake shi ya ce kuma iyalansu sun kai arba'in eh akwai yaransa da yawa sun yi karfi wani zai zo ya baki miliyan ɗaya ya baki dubu abin nan dubu ɗari biyar ana baki miliyan ɗaya dubu ɗari biyar amma baya maka kuma da iyalansa kawai tarin gayyatar suke gidansa sun kai mutum arba'in wata rana yana ji wallah kamar ya bar gari kamar ya gudu ya bar gari ya shiga duniya na an ka shiga duniya sai Allah ya tuhume to waɗannan arba'in din nan ran takin kiyama sai kowa ya nemo ka eh dama dama ma da dabaran da zai yi zai gudu sai ya zo ya kai yan da Allah ku zo zan ba ku kyautan yaya za mu ku rabo sai ya raba yayan hatta abokan zan akwai wanda za su karba ai ya bi maka sauki in ka zo ka karba ka ce za ka kula masa da gida ka ke shi ba shi kenan ba responsibility ya taki da kansa ya koma kanwa kenan sannan bayan ya gama rabawa matansa kuma sai ya sake su ya ce to Allah ku je ku yi iddan ku bayan kun yi iddan ku ku auri wanda za ku aura ni bari shiga duniya to za ka iya yin haka amma farin babu iyaye kuma saboda yin akwai iyaye suna da haƙƙi idan ma iyayen sun tafi akwai dangi su ko babu sada zumunci kenan fa halasaitum in tawallaitum an tufidu fil ardi wa tukatibu arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa atammahum wa ama asarahum ai babu alheri ciki babu Allah ya kyauta na'am to shi umti, wa asluhu annahum kanu kuna tsaira amma shi umti ko canfi irin na larabawa jahiliya sukan je su samu tsuntsaye ne a wizabi ko kuma barewani fayimtirunahu sai su kore su faiza aka zazzata ne idan sun bige kan dama madau ila ma qasadu sai su ci gaba da abinda suke nufi wa ruhu hukuna. au hasan sai su lissafa shi cewa wannan abu mai kyau ne wai na ka ta kimar amma idan waɗannan barewanai ɗin ko kuma tsuntsayen suka yi gefen haguna in ta hau sai su hannu an zalika wata ka amma suke kai babu alheri cikin wannan saboda haka wa kanu ya tasha amuna kazalika kuma sukan yi shi'un ma idan arada tsayif idan tsuntsu ya bijiro a wil haiwani ko dabba fi tarikihim kawai suna tafiya suna tafiya sai aka samu jaki sai ya zo ya tsallaka za su ce kai jaki din nan ai mummunan dabba ne sai su koma su ce wallahi ban yadda ba jaki dai wallahi ban yadda ba saboda ya riga ya canfa amma na farko da sassafe suke fita su samu tsuntsaye a kan bishiya sai su watsa musu kasa to tsuntsaye su kuma suka tashi da shugabansu sukan tashi in group ne ko sun rabu wannan yayi nan za ka haƙaƙa sun je sun haɗu sun yi wani waje gaba ɗaya to in sun bi gefen daman su sai su ce akwai alheri ciki in sun yi gefen haguna sai su ce babu alheri ciki hakan an samu barewani garken su guda to sai a tayar da su a kora su kuma in sun yi dama sai su ce mu ci gaba ba matsala in sun yi hagu sai su ce akwai matsala ya sa wani mawakin musulunci yake cewa la'amurka amurka ما تدري الحواصل بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله فاعله yace la'amurka ina rantsuwa da ubangijinka ma tadri alhawasil bil hafa wadannan tsuntsaye ba su san menene duwatsun da suke musu ba kawai sun kore su ne suna zaune a kan bishiya biyu suka watsa su su ba su san kaddaran Allah ba a to kai ma baka fahimci kaddaran Allah ba sai tsuntsu ne zai fahimci kaddaran Allah da zai zaba maka abin da ya fi kyau a shi ma da yake dan adam wanda Allah Ta ya wata'ala yake karram na bani adama to an ce bani adama guda ɗaya menene ibnu adam ko ibnu adam ba shine al-insan ba wanda Allah ya halitte shi fi ahsani taqwir ثم رددناه أسفل ay Allah ya هل shi fi ahsani taqwimin saboda haka ya baki abu na kalakal insana allamahul bayan ya sa ka ce kalakal insana allamahul bayan bi ma'ana Allah ya halittu ɗan adam kuma ya sanya masa hankali Shi ne allamahul bayan to kai ka kafa ganewa sai tsuntsaye ne ya sa ya ce maka a'a da Allah ka sake duba wannan wala za ratu sai kuma Allah fa'ilu ko jaye musu ihu ko a buga wani abu mai kara su ba san wannan ba kawai za ka yadda da kaddara shi kenan ka yadda da kaddara wannan kenan wa yaqrubu min hada sannan yana kusa da wannan abubuwan jahiliya taliquhum ka'bul arnab suna rataya ainihin karfata na name na zomo eh suna rataya karfata na zomo kamar yadda mu ma in aka yi lahiya akwai ƙahon ragon lahiya menene ake cikawa a cikin ƙahon ragon lahiya ake ɗaurawa a zaure maganin ɓarawo <laughs> wai wani ɓarawon ne da ya zo sai da ya gama sata a gidan da ya zo fita ya ɗaga kansa ya ga ƙahonin ragunan lahiya an yi abin nan sai ya haɗa haɗa su ya sata <laughs> ya bi za a ba kusan ana sa kafar abin lahiya ba yawa ana sawa a nan azari ma ana sawa ku wauda ne ban ne su ya abu ne na jahiliya jahiliya haka suke yi ka ga an sa kafar abin lahiya an yi abin nan to su ma mutanen jahiliya sukan nan samu abin nan tun zomo sai su rataya yana magani to yara kanana kuma ana tsora muku akwai wuri eh akwai wuri akwai tagulla Eh, maganin bayan ma da maganin mayu eh, ina kyauta zaton duk mai kekara talatin ko arba'in ko hamsin sai ka samu da yana da ɗan katacau-katacau ɗinsa a wuya agani ko yawwa maganin mayu maganin bayan ma maganin benene. kuma waɗansu abubuwa ne fa har da zoben tagulla to zoben tagulla shi ko maganin mai yake yi abin dodon koɗi wannan gidansa akwai kuma wuri irin kuɗin da eh wanda matanmu na filani suke ado da shi ya <laughs> eh, tun da ka dawo ke za bane eh to ire-iren waɗannan Allah tabaraka wata'ala shine mai kariya shine mai kariya in Allah ya kare ka ba wanda ya sai cutar da in Allah bai kare ka ba kuwa azuma yau wata ka'umu bi ba'dil ayyami da ki umki da waɗansu kwanaki a ce rana kaza babu kaza kun za akwai waɗansu ƙabilun maka ce za a ɗaura aure ranar laraba su ce a'a ban da laraba ban da laraba saboda sun canfa haramun ne sai dai juma'a ko ina ne ko ma ina ne kuwa ne suke amma dai akwai abin da yake larab gana larab gana to mu dai mun tashi mun samu ranar cika ciki ne ko? ranar yaushe ne larab ganan nan eh amala ya gane abin da nake fada haka ne suke fara larab gana zuma hausa haka suke fara wato wai eh kun san akwai hadisin da ya tabbata annabi ya ce a cikin kwanakin shekara akwai rana guda akwai wani dare da annoba da bala'i yake soka ya tabbata cikin hadisi annabi ya faɗa ya ce idan za ku kwanta ku kashe fitilo ku rufe kwanoni su ne kwanika da koraye ku rufe ƙofofi ya ce ko aljanu idan suka zo in sun samu kofa a rufe aljanu ba sa rufe amma da bismillah in ba ku samu abin da za ku rufe kwanon ko abin nan ba ko da sanda ku tsora a kai ku yi bismillah wannan ya tabbata cikin hadisi amma a ce maka da daren to shine malamai suka ce bai zai yi ba amma na san hausawa ne ko filani su su riga sun faɗi ainihin daren lokacin muna yara abin nan zan nemi wata gohuwa in tambayi nemi karin bayani eh, saboda yana iya tunawa muna yara akwai wani daren da za a ce kada mu kuskura mu fita ba za mu sha ruwa ba da dare da yawa ba za mu sha ruwa ba saboda mai saboda karka fita fitsari da daddare mai eh, yana da kyau mu bincika mu ji wani dare ne amma duk da ba tabbas ba ne domin saboda ka gyara musu kuskure to sai dai mai ce mafita tun da ba a san ranar ba ranar yana cikin ainihin gaibu to tun da ranar yana cikin gaibu ko daren yana cikin gaibu shine annabi ya bamu wani lakani guda daya idan za ka fita daga gida ka yaduwa idan za ka shiga ka yaduwa duk inda za ka shiga ka yaduwa to in kai shikenan ka huta wani addu'a za ta taimaka maka da daman addu'a ita ce makamin eh, mu'min kariya ce gare shi makamin mumini ko garkuwar mumini ne garkuwa eh eh mijan mijan ayin mutum ne zai zuwa a wajen yakin kasa garkuwa ka kare kanka duk kibiyan da aka harbo ko maki ne aka harbo sai dai ya a jikin garkuwan ba zai same ka ba na'am wa shuhuri ko waɗansu watanni a ce ga wani wata wanda bai da albarka ko an canfa shi babu wal haiwanat ko waɗansu dabbobi a ce babu albarka a cikinsu ba haka bane kamar yadda zamu gani waɗansu na canfa ainihin mujiya idan mutum ya ga mujiya an san mujiya ko dabban mujiya sannan kuma waduwar ko waɗansu gidaje wani sa ko waɗansu mata mariga mun yi bayani a can baya wale ta bil adwa ko kuma mutum ya kudurta harbuwan cuta akwai cututtukan da idan ka ɗauki sinadaransu kai ma za ka ɗauka amma akwai abin da yake yanzu mutum yana hauka ta ina zai jefa maka hauka ai babu sannan kuma walhama da kuma ainihin fatalwa wadda sun yadda akwai cewa fatalwa sun ce in har kashe mutum fatalwarsa ita ba a kashe ta ku wanda aka kashe shi fatalwarsa ta kan tsere fatalwar nan suna taruwa a wajen turare ba gaskiya ba ne wa ya take duna saboda haka larabawan jahiliya sun kudurta annal maktula cewa duk wanda aka kashe shi la yasunu wato hankalinsa ba zai kwanta ba malan yukan bi sa'alihi matukan ba dauka masa kansa ba wa tasiru ruhuhu hama saboda haka ruhinsa za ta kasance fatalwa ai buma ko kuma mujiya Safiru fil falwa tana yawo a sararin duniya wa taqulu sada sada tana ce kishi kishi ay usuni ne ku shayar da ni ku shayar da ni fa idza ukhidha bi sa'rihi idan aka dauka masa fansa to sakana saboda haka sai ya natsu wattaraha sai ya huta to ba zai take yana hayaniya ba da wannan ba daidai bane abinda musulunci yace in an kashe maka dan uwa akwai hukuma ta musulunci to ka sanar wa man qutila mazluman وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف na القتل إنه كان منصورا wannan ita ce ka'ida kuma kutiba alaikumul qisasu bil qatl saboda haka akwai kisasi shine retaliation amma idan babu hukuma da wannan kuma Allah ya sauwake kamar yanzu yadda muke ciki ga hukuma ne amma babu hukuma za a kashe muku ɗangonku a banza za ku kai kara ba finda ba matakin da za a in an kama wanda ya kai ma haka je aka sake a kurkuku bayan kwana biyu ma zai fito duk wanda ya taimaka wajen kama ki sai ga ya zo ya yi sanadiyar mutuwarsa eh, saboda hukumar mukala hukuma ce Allah ya sauke don haka a zamanin jahiliya su idan aka kashe musu dan uwansu to ba sa bari sai sun ɗauki fansa kamar yadda kwanakin baya muka faɗa imrul kaisi ya ce an kashe babansa ya ce to tun da kashe babansa sai ya kashe kabilan gaba daya ya ce ko dai ya mutu kuma abin da ya faru ke. duk kabilun duk inda ya je kawai sai ya far mutu haka har aka kake shi ba a san yawan rayukan da ya zubar ba a dalilin mahaifinsa da aka zabe tsarihe eh. ya za muke ce a tarihi da farkon sa ki kai su dan iska ne amma daga baya to da an je ya dauki fansa ma ubansa da sun yi a zamanin jahiliya ne za a ce ya ɗan dawo kan hanya amma kuma lokaci ya kure a lokacin lokaci ya kure to musulunci bai yadda da wannan tsari ba duk wanda aka yake an kashe shi rai guda ɗaya ne in mutum ya mutu ya mutu idan an kashe shi an riga an kashe shi ba za ka mutu ka dawo ba ba za a kashe ka ka dawo ba in ka ga mutum ya dawo to mummunan kuma ne Eh, mummunan suma ne amma fa yana da kyau a fahimta Allah baraka wa ta'ala yana aiwatar da abin da ya ga dama ya tabbata a baya amma babu tabbaci a gaba ya tabbata a baya waɗansu sun mutu Allah ya dawo da su alkurani ya ambata cikin suratul baqara sai da ya ambaci wurare guda hudu dukkan su mutuwa suka yaka dawo da su ina fata an gani kamar yadda ya zo a cikin suratul kafi mutuwa ne na mutuwan Allah tabaraka ta'ala ya dawo da su domin a gwada maka cewa Allah tabaraka ta'ala fa yana da iko akan ko menene amma kuma ga sunnan Allah a bayan kasa duk wanda ya mutu ba zai dawo ba amma duk wanda kaga ya dawo Allah ya dawo da kito akwai manufa to an kawo mana waɗansu sample a cikin Qur'ani ke sa aka ce a baya an mutu an dawo tun da Alkur'ani ya ba da labari da waɗansu nasosi da suka zo a cikin hadisai amma a gaba a ce maka ga wanda ya mutu ya dawo sai dai kuma in mutum ya mutu ya riga ya mutu kenan ina fata an fahimta وكان أهل الجاهلية إيه. إنا قدمنا لكينا درس ملقوة بكينا إن شاء الله تعالى أبنى مكفلا دي دي الله يبقى ملادة أبنى مكفلا الله يقف السامنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته